Jakadiya ba ta ce da ni komai ba marmishi ta yi na ga ta juya ta shige wani ɗaki da ke can ƙurya. Na fi tunanin ɗakinta ne bisa ga yadda na ga tana yawan shige da fici a cikin ɗakin. Falon na shiga bi da kallo ko ina tsabtsab da shi sai ƙamshi yake yi iri-iri. Na kasa bambance wani irin ƙamshi falon yake yi. Falon ya matuƙar tsaruwa kayan al'adu iri-iri Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ƙwarya ta bi ƙwarya. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbali. Ni ne mai karanto muku Samina Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake baku labarin, da sauri na miƙe zaune ina gyara bargon jikina. Cikin dabara na gyara zani na da ya tattare ta cikin bargon da na lulluɓa da shi. Ya kalle ni yana faɗin my Ashe tun da na tafi bacci kike yi. Ba ki tashi ba bare ki ci abinci ki sha magani. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka inda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Ƙwarya bi ƙwarya kashi na sittin da ɗaya. Kallo na cikin kulawa ya ce my love, ashe baki tashi ba tun da na tafi bacci kike yi. Baki tashi ba bare ki ci abinci barantana kuma ki sha magani. Kai na ɗaga masa ba tare da na ce komai ba ya ce "ok" To yanzu ya kike jin jikin naki. A hankali na ce masa da sauƙi kaina ne kawai yake min ciwo. Ya ce shi ma zai daina in sha Allahu. Ki je yanzu maza ki yi brush sai ki zo ki ci abinci. A hankali na miƙe ya riƙe hannuna tare da faɗin kwana zo na taimaka miki ne. Girgiza kaina na yi tare da ƙwace hannuna. Na yi gaba da sauri, to har na fito daga toilet ɗin yana zaune a ɗakin. Kai tsaye hijabi na ɗauka cikin kayan ɗazu na sa na tsaya a kan darduma domin gabatar da sallah. To ganin cewa karfe uku da rabi ta yi yasa na gabatar da sallar haɗe da sallar la'asar. Na jima a kan dardumar ina addu'a hannuna a sama kafin daga bisani na shafa a fuskata. Miƙewa na yi a natse sanye da hijabi na fita daga ɗakin. Babu kowa a ƙatoton falon sai jakadiya tana ‘yan gyare-gyare. Gaisuwa maka yi ta ce ranke daɗi yau kin sha bacci sosai-sosai. Cikin mamaki nake kallanta jin irin sunan da ta kira ni da shi. Marmishi ta ta ce ga abinci can an shirya miki idan kina bukata sai na kawo miki inda kike. Girgiza kaina kawai na yi. Ina kallanta na ce ina mama. Da sauri ta ce ta shiga ɗaki domin gabatar da sallah. Shiru na yi ina kallon ƙasan gurin. Lallai zama da maɗaukin kanwa, gayan nan ya koya min sara. Bini-bini sai na ƙurawa ƙasa idanu tamkar mai neman wani abu a gurin. Nazari da tunani ne idan suka yi wa mutum yawa sai ka dinga yin abu ba kama san kana yi ba. Shi dai kawai al'amarin ya kasance ya zame masa jiki, magana ɗaya biyu sai ƙasa da kansa ya jima yana nisawa. muryar ta na ji ta da ki dodon kunne na ranke daɗe a tashi lafiya. Da sauri na kalle ta tare da faɗan jakadiya. Ki daina kirana da wannan sunan ya yi min nauyi da yawa. murmushi jakadiya ta ta ce bai yi nauyi ba ranke daɗe. Ya cancanta da ke nan da lokaci kaɗan za ki zama matar yarima ne jiran gado kin ga kuwa ai babu sunan da ya dace a kira ki da shi in ba wannan ba sunan da ya dace a kira ki da shi kenan shiru na yi kawai ina binta da kallo ina mamakin maganar da take faɗa jakadiya ba ta ce da ni komai ba marmishi ta yi na ga ta juya ta shige wani ɗaki da ke can ƙurya na fi tunanin ɗakinta ne bisa ga yadda na ga tana yawan shige da fici a cikin ɗakin falon na shiga bi da kallo ko ina tsabtsab da shi sai kamshi yake yi iri-iri na kasa bambance wani irin kamshi falon yake yi falon ya matukar tsaruwa kayan al'adu iri-iri ban taɓa zaton akwai ranar da za ta zo na zauna akan kujera a falon ba sai ga shehu cikin ikon allah wani ce a hakimce akan kujera cikin shigar sutura irin ta sarauta har da alkawarin aure tsakanina da ɗan sarki A gaskiya babu abin da ya fi gaskiya da riƙon amana daɗi a duniya. Gaskiya ta da riƙon amana sun janyo mani alkhairi. Na zamo abin kallo abin kwatance, abin mutuntawa da ganin daraja. Na tashi daga baiwa na koma cikakkiyar mai ‘yanci. Idan Allah ya ƙaddara aurena da Yarima a matsayina na baiwa, ‘yar gidan Lawi mai hidima wa dawakin gidan sarauta, wata rana ina iya haifar sarki, kaɗan daga cikin ikon Allah kenan. Ajiyar zuciya na sauki mai zafin gaske na sanya hannu tare da share hawayen da ke zubowa a kan tuna. Shigowarsa ta sa ni gaggawar sun koyar da kaina ƙasa ina dabarar goge fuskata. Kusa da ni ya zauna yana na nukata gaba ɗaya duk ya bi ya takura ni gashi kujerar kuma mai cin mutum ɗaya ce. Kasa ɗagowa na yi na kalle shi saboda damuwa idan da sabo ya ci a ce na saba da halayyarsa. Hannu ya sa ya ɗago da fuskata ya tsira min idanu cikin lokaci guda ya karanci halin da take ciki cikin tausayawa ya ce mata me aka yi miki kike kuka kallon sa ne ina ƙoƙarin bagarar da maganarsa na ce wani irin kuka kuma yanayin bacci ne kawai a idona ya ce da ni kada ki raina min hankali mana na shigo na same ki kina goge hawaye amma ki ƙaryata maganata ba na so ki yi zaman takura idan nan bai yi miki ba kina iya komawa sashe na ki zauna matukar hankalinki zai kwanta Na kalle shi cike da mamaki kafin daga bisani na ce masa, na koma sashenka na zauna a wani dalili. Wai kan don Allah me yasa wani lokaci baka tunani ne? Bata rai ya ce ni ne marar tunani, girgiza kaina na na ce Allah baka haƙuri, ban faɗa maka maganar don ka ji haushi ba. Abin da ya dace nake so zan nusashe ka, yanzu haka kawai ba a ɗaura mana aure ba, sai na koma sashenka na tare. Me kake tunanin zai faru? Shiru ya ya tsaya yana kallo na na ɗauke kaina tare da matsawa daga jikinsa. Sake matsowa ya matse ni a jikin kujerar. Murya na rawa na ce don Allah don darajar annabi ka yi haƙuri. Ka tashi kada mama ta fito ta same mu a haka. Ya matsa tare da faɗin tun da kin ce Allah na matsa shi kenan ko? Shiru ne masa ban ce masa komai ba. Ya kalli ne cikin tausayawa tare da tambayata kin ci abinci dai ko? girgiza masa kai na yi alamun a'a ya ce to tashi mu je mu ci abinci na miƙe tsaye shi ma ya miƙe da ƙoƙarin riƙe ƙugona da sauri na kauce na ba shi guri marmashi kawai ya yi gaba abinsa na bi bayansa da mamakin shi umancinsa muna zaune a gurin cin abincin ta fito daga ɗakinta jikinta nannaɗe da lafaya hannunta riƙe da madaidaicin carbi gani na ta saki fuskarta cikin wasa da dariya ta ce ango da amarya ne za su ci abinci a tare sun koyar da kaina ƙasa ne gaba ɗaya na ji duk kunyarta ta baibaye ni tana ƙoƙarin zama a gurin ya ce mama na shigo na same ta ita kaɗai zaune a falo tana share hawaye na tambaye ta dalili ta ce man babu komai ni kuma na karyata ta domin na san tabbas akwai abin da ke damunta na san ba za ta yi kuka haka kawai ba Cikin kulawa ta dube ni tare da faɗin sumayya, menene yake ki wanda ya sa ki kike kuka? Kasa cewa komai ne na sun koyar da kaina gaba ɗaya kunyar ta nake ji. Ta ce da ni ki gama cin abincin ki zo ki same ni. Ki shaida min abin da ya sa ki kuka ni ba surukarki ba ce mahaifiyarki ce. Na ce mama babu komai wallahi kin san na wuni ina bacci shine abin da ya sa fuskata ta sauya Da sauri ya ce ƙarya kike yi, shiru na yi na sun kuyar da kaina don gaba ɗaya san ba na son jayayya da shi. Ya ce ki gama cin abincin jakadiya sai ta raka ki gurin iyayenki ku gaisa da su. Wani sanyi na ji ya ziyarci cikin zuciyata. Ya ce mama ne ne zarrakata. Ta ce hakan ma ya fi ma'ana. Sai ka shaida musu dukkanin komai da komai kuma ka ƙara yi musu bayani game da abin da ke wakana. sai ku gaisa sosai da su kai musu bayani akan abin da ke akwai duk da na san mai martaba zai yi wa mahaifinta bayani akan abin da ke tsakaninku da ita ya ce babu komai insha Allahu zan yi musu bayani sosai wanda za su gamsu na san kuma za su yi farin ciki da faruwar al'amarin cikin farin ciki nake cin abincin na saki jikina sosai muna hira da shi mama da ke can falo tana jin mu idan ya kama ta sa baki sai ta sa baki a yi hirar da ita cikin fahimtar juna muka kammala cin abincin ya ce maza ɗauko maganin ki a ɗaki da sauri na je na ɗauko maganin na zo na kawo masa ya fito da su ya dinga ba ni ɗaya bayan ɗaya sai da ya tabbatar na sha kowanne sannan ya umarce ni da na mayar da ledar maganin ɗaki na mayar da ledar maganin na fito na same shi a tsaye sai na same shi da mahaifiyarsa suna magana magana ce dai akan abin da ya faru yana gaya mata cewa modibo ya faɗi gaskiyar al'amarin ya ma yi rikodin ɗin duk yadda abin ya kasance so yake sai mai martaba ya shigo da daddare sai zo ya kunna musu gaba ɗaya su saurara kaina a sunkuye na zo na shige su bakin kofa na nufa ya biyo bayana mama na jiyo tana cewa sumayya ki gayar min da iyayen naki Da sauri na juyo cikin ladabi da biyayya da kuma girmamawa na ce mata insha Allahu za su ji. Ni ce na fara fita, naga ana gaishe da ni cikin ladabi da biyayya da girmamawa. Yanda ake gaishe shi cikin girmamawa da ba shi girma haka ni ma naga ana gayar da ni. Ana gayar da ni cikin mutunci da daraja. Na dinga takure jikina cikin hijabi ina mamakin ikon Allah. har muka isa gurinmu a takura nake saboda yadda na ga jama'a na bin mu da kallo gami da girmama ni hayaniyar mata na dinga ji a cikin gidanmu na kalle shi shi ma ya kalle ni na ce masa ko za ka bari na shiga na shaida musu zuwanka ya ce da ni duk yadda kika ce haka za a yi ranke daɗe cike da mamaki nake kallonsa saboda jin irin sunan da ya kira ni da shi ya ce da ni me kike kallo na girgiza kaina kawai na da murmushi a fuskata na wuce ya zuwa cikin gidanmu ina shiga cikin gidan tawagar mata na gani gurfane a gaban tambaya sai fadanci suke yi mata saboda abin alkhairin da ya same ta ina shiga uwani ta miƙe tare da rangwada guda ta ce gagin nan ma ta shigo gaba ɗayansu suka miƙe tsaye tambaya sai kallo na take tana murmushi nima da murmushin a fuskata na shiga gaisawa da su Suna amsawa tare da yi mani fatan alkhairi. Na ce da su ku natsu, tare muke da yarima. Yana waje a tsaye hayaniyar ku ce ta sa ya tsaya. Gaba ɗayansu duk suka shiga natsuwarsu, kowace ta sanya takalminta domin tafiya. Tambaye ta ce, Sumayya, maza je ki shigo da shi, kin bar shi a tsaye a waje na ce to, Tawagar matan da ke cikin gidanmu dukkaninsu suka biyo bayana. Ganinsa a tsaye sa kowace ta zube akan gwiwarta suna kwasar gaisuwa. Na dinga mamakin yadda yake amsa musu gaisuwar fuska a sake kuma ya ba su amsa tare da faɗin kowace ta tashi ta tafi. Gaba ɗayansu suka miƙe suka bar gurin. Sai da gurin ya sami natsuwa kafin na kalle shi jiki a sanye na ce ka shigo. Amma fa tambaya ce kaɗai babana baya nan. Sai dai na je na kirawo shi. Girgiza min kai ya ce a'a. Ki bari idan mun gaisa da mamanki sai mu je can gurin aikin baban mu same shi mu gaisa da shi. Na ce masa a'a ka bari dai na kirawo maka shi. Dan ɓata raye ya ce haka za ki tafi babu sikuriti makiya su ritsa ki ko? Ta bari mu miƙa godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu. mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi waɗanda suka sami damar yi mana kwamen a farko-farko. Maryam Sale daga garin Tawa a jamhuriyar Nijar. Ita take da kwamin na farko a cikin littafin ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na sittin. Fatima Habib ke da kwamin na biyu a cikin littafin ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na sittin. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ku. Fatima Abdallah ke da kwamin na uku a cikin littafin ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na sittin. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Asma'u da Gariyar ita take da kwamen na hudu a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na sittin. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sadiya daga Madina ita take da kwamen na biyar a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na sittin. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda suka sami damar yin kwamen daga na shida har zuwa ƙarshen kwamen da ma waɗanda ba su sami damar yi ba da wanda suka yi mana lakin da kuma masu mana sharing muna kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu ta algaita media tv muna ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki hausa nobel ga masu buƙatar sauraron shirye-shiryenmu musamman littattafan karantawa da kuma audio za ku iya ziyartar mu a kan adireshinmu www.arewamagicnews.com.ng